ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تفاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta litinin takwas ga watan ramadan alif da bakwai wace sai daidai da goma sha uku ga watan yuniyo shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta takwas a cikin alkur'ani suratul anfal wato sura ta ganima jiya mun kwana akan aya ta tara wannan karatu kuma yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'o abi obai da tabin jaba babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna jiya cikin ikon allah mun kwana akan aya ta tara a cikin suratul anfal ayar da muka karanto jajircewa da kuma juriya ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da abu ya dame a lokacin da abu ya citira lokacin da abu ya zanto ya faskara ake ganin babu yadda za a yi to ba tsini ake komawa gare shi ko dabara ba al'amarin rankatakaf ɗinsa ake ɗauka gurgun a koma a miƙa shi ga Allah subhanahu wa ta'ala shi don mutumin da kaga ya bi Allah bai samu ba to bai yi haƙuri ba domin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yakan yi yadda ya so ba yadda kai kaso yake yi ba sannan ƙa'ida ita ce ka yi yadda ake so za ka sami yadda kake so amma idan kai yadda kai kake so to ba za ka sami yadda kake son ba wannan ita ce ka'ida don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi addu'a yayi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ke fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al mala'ikati murdifin Allah subhanahu wa ta'ala ya ansa masa yace zan kare ku akan adadin ku na ɗari uku da sha uku ko kuma da sha bakwai ko da sha tara zan kare ku da dubu ɗaya na mala'iku adadin ya zanto wato kusan dubu ɗaya da ɗari uku da yan kai kenan Allah subhanahu wa ta'ala ce bai sanya wannan mala'iku ba face su zanto bushara gare ku domin kuma wato zukatanku su natsu da saukansu taimako ba wurin kowa yake ba in ba daga Allah ba subhanahu wa ta'ala lallai Allah wato mabuwayi ne kuma mai hikima cikin abin da ya shirya to yau za mu tashi akan aya ta sha ɗaya ne ko na'am dan jiya mun kwana akan aya ta goma ne to idh yubashikum na'am ku بالله بسم الله الرحمن الرحيم إذ النعاس منه وينزل عليكم من السماء ويربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام الله سبحانه وتعالى yana ci gaba da bayanin ni'imomin da yawa muminai ta hanyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam id wannan muta'alliqun ne bi in sassage na farko ko kuma muta'alliqun bi mahdhuf bi ma'ana uzkur hina yughashikum an-nu'as annabi ka ambata masahabbai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya lullube ku da gangadi bi ma'ana ya turo gangadi duk gaba ɗaya sakan muku bacci gashi an zo yaƙi amma kuma sai aka samu dukkanin ku kuna bacci wannan bacci Allah ya saukar da shi ne amanatan minhu wato wani aminci gare sa da kuma salam domin kaga hankali ba zai ɗauka ba a ce ga maki kana kallon sa yana kallon ka kuma ka bige kana bacci to shi za a sama kaɗan Allah ya ce inna Allah azizun hakim Allah mai hikma ne sannan kuma mabuwayi ne cikin dukkanin abin da ya shirya domin idan wuri ya yi wuri babu yadda za a yi a ce kai baccin ma kakan neme shi karata irin wannan ya faffaru a wasu lokuta a nan ciki a baya idan abu ya dame ya rikirkice kai ba ma ka sanin ma ba kai bacci ba sai kura ta lafa baccin zai ɗauke ka to kaga ashe ga hankali yana da wahala a ce gashi an zo maki yana kallon ka kai ma kana kallon shi kuma ka buge kana bacci Allah subhanahu wata'ala yake amanatan minhu yayi wannan ne domin wani aminci wanda kuma ba ku san shi ba daga gare shi Allah subhanahu wata'ala wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'a Allah subhanahu wata'ala ya sassaukar muku da wani ruwa daga sama kaman da bakin ƙwarya li yutahhirakum bi yayi haka ne domin ya tsarkake ku daga dauda karama da kuma babban dauda domin an ce daga cikin su akwai waɗanda suka yi hadasi suka yi janaba to babu ruwa ga yaƙi gari ba nasu ba ga su matafiya Allah subhanahu wa ta'ala sai saukan musu da wannan ruwa domin su sha dabbobi su sha su yi wanka sannan kuma su yi tsarki wa yuzhi ba an kum rijizat Allah ya saukar da wannan ruwa ne domin ya tafi da kokwanto da wasu wasi na shedani wanda ta yiwu ya zanto zai jefa a cikin zukatan wasu daga cikinku, ku anya yakin nan za mu iya adadin mu bai kai na shirikai ba ga mu mu ba mu shirya ba ba mu da ainihin dabbobi ga shi kuma dai mu ba dan yaƙi ma muka fito ba ba makamai gare mu da yawa to duk irin wannan kokwanto Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ne domin ya tafiye muku da kokonto irin na wani yarbi su ala qulubikum Allah subhanahu ya yi ne domin ya ainihin kafa zukatanku kan wannan yaƙi wa sabbita bihil aqdam sannan kuma ya tabbatar da dugadiginku ba za ku iya gudu ba ya tabbatar da diginku ku fuskanci makiya bakin rai bakin fama wannan aya akwai riwayoyi da dama a cikin iz ku wato akan karanta id yughshikum nu'asa ko ambaci lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake saukar muku da bacci ya lullube ku wato an nu'as sai ya kasance shine kyafun thani kafun nakum nan shine al-maf'ulul awwal sannan akan karanta id yaghshakum nu'asu wato ku tuna lokacin da gangadi yake lullube ku in an karanta da haka wato annu'asu shine zai zama fa'il wannan kuma qira'a ce sahihiya cikin wato ashrul riwayat waɗanda ainihin ake karantar da mutane a cikin duniyar musulmai shi yasa mai yake cewa wa yughshi sama khiffan wa fi dammati iftahu wa fi sirri haqqan wan nu'asa rfa'u wa ma'ana akan ce idh yughashikum bitashdid kamar yadda muke gani sannan akan ce id. yughshikum wanda yake karantawa da haka shine nafi' rahmatullahi alayhi sannan kuma akan karanta idh yaghshakumul nu'as ibn kathir rahmatullahi alayhi wato shine yake karanta hakan nan abu talha daga cikin sahabbai radiyallahu anhu ya ce kuntu mimman asabahu nu'as ni na kasance daga cikin waɗanda gyangyaɗi ya same ni ranar badaru yace ina ɗauke da ainihin tagwata. sai ta suuce ta faɗi in ɗauke ta ta faɗi in ɗauke ta ta faɗi saboda tsananin gyangyaɗin da ya kama ni a wannan rana sannan aliyu radiyallahu anhu yake cewa ma na farisun yawma badrin illa al-miqdad babu wani mutum wanda yake a haye akan dabba a duk ranan a wannan yini ka cokan ɗinmu gaba ɗaya sai mutum ɗaya shine miqdad bin am radiyallahu anhu shine yake da abun hawa shi kadai a don haka sai Ali ya ce wa ma fina ahadun illa na'ib babu wani mutum daga cikin mu cikin mutum 313 face zaka same shi yayi bacci gaba daya illa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi shine kadai ya kasance bai yi bacci ba bai rintsa ba bai sarata ba yana munajati yana addu'a yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Shi ne kaɗai yake tsaye amma dukkanin mu gaba ɗayan ja Ali radiyallahu an kowa ka gani ya yadda makami ya yi kaza har sai da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ruwa ya zanto kuma babu inda za mu fake sai muna bin gindin duwatsu muna bin ƙarƙashin bishiya ta wannan wurin ne muke samu muna fakewa daga ruwa mai tsananin zuba kaga fa yadda aka yi suka fita yaki to amma kuma sai abin mamaki sai wani ta yasa maka a'a wai a yau din nan babu waɗanda suka ce ha'incin musulunci wai in ba waɗannan mutanen ba a lokacin da aka yi wannan yaƙi kakansa baya babu yadda za a yi kai ko soja ne misali ai ya ma faru ba an yi zamanin da sojoji ke baiwa 'yan boko haram baya ba da kunnuwan kukunji soja zai shiga cikin mata ya cire uniform a bashi jallabiya ko kuma ya sanya hijabi irin na mata wai shi ma ya zama mace saboda wuri ya yi wuri dama kuma na ƙure kan shadaga ni da kunne na naji reporter ya ɗauko a rediyo cewa soja ya zo sun yi 3 in 1 yana cewa mutum ya tsallaka da su kamaru ga mahaifiyar shi ba ta da lafiya shi yana kokarin ya dauki mahaifiyarsa ne shi ma ya bada baya ya gudu amma sojan ya ce ya taimake su saboda ba mamaki mahaifiyar shi tana iya shi a hannun yan boko haram amma mu idan suka gan mu da wannan kaki to fa lallai sai dai uwan mu ta haifi wani menene yasa saboda a ce wasu a lokacin makaman yan boko haram din ya fi nasu kaga kenan ba su shirya ba don haka duk mutumin da bai shirya ba ba zai iya tunkarar yaki ba amma ka duba sahabbai radiyallahu anhu an kawo su babu ma abin da za a hausai guda daya sannan babu wani makamin kirki babu adadi mai yawa sannan yarjejeniyan yakin za a yi ne illa in ya zama a cikin garin madina amma duk da haka kowanne ya faɗa ya faɗi abin da zai faɗa ya rasulallahi mun yi imani da kai mun gazgata ka ba mu taɓa tantama ba ba za mu yi maka bore ba ba za mu gudu mu bakka ba don haka inda za ka tsallake wannan ruwa mu ga ka tsallaka ya zanto da umarnin Allah kake tafiya wallahi za mu bi ka ba wani mutum ɗaya wanda za a bari a baya Ka ga waɗannan mutane ne wanda Allah ya ce rijalun sadaqu ma'ahadullahi alai rijalun لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين sai kuma a ce kai yanzu ba ka da wanda za ka yi faɗa da su sai waɗannan mutane kuma ka ce za gama lafiya muna fahimta a don haka ali ya ce radiyallahu an kowanne daga cikinmu bacci ya same sa a wannan yini amma sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ya tsaya yana ta addu'a dama sunnar Allah subhanahu wa ta'ala idan aka fita irin wannan fage na karafka yakan jefa masahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin wannan bacci kamar yadda ya faru a hudu. a Uhud an ba mu labari ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية أعود ما أن يوانا an saukarwa da wasu bacci wasu kuma munafikai daga ciki babu abin da ya dame su in ba kawunan su ba suna ganin a'a yaya za a ce wannan magana yakin nan mata ina za a yi to wannan sunna ce ta Allah subhanahu wa sannan taimako a wurare da dama Allah subhanahu wa ta'ala kamar da yake wa yusabbita bihi aqdam Allah yayi ne domin ya tabbatar da duga digin ku amma ku din nan ba wai dan karfin ku ne, za ku iya nasara ko dan yawan ku ba Allah subhanahu wa ta'ala da son sa da nufin sa shine yake taimakon musulmai kamar da ya faɗa laqad nasarakumullahu bi laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira wa yawma hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a a yakin hunain yaƙi da aka yi bayan hijira tana shekara bakwai musulmai sun fita su kusan dubu goma sha biyu ba a taɓa tara adadin yawan mayaƙa ba irin wannan adadi don haka sai aka fita kowa na ganin cewa kai ai fa yau in ta yawan mu ne mutanen nan sai mun ba su kashi sai sun kwashi kashin su a hannu al'amari sai juya ana haɗuwa ga mu mu yanzu mun fi su yawa amma da yake an fito da alfahari kamar yadda qur'ani yace wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a nas alfahari ya shiga ganin adadi yayi yawa sai suna ganin cewa in dan ta yawan mu ne a yau yau mutanen nan sai mun ci su ma ba za mu koshi ba ana haduwa sahabbai suka bada baya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sanya abbasu kawunsa radiyallahu an wa kana yana da sauti babba yana kiran su halumma ilayya ayyuhan nas ku zo nan zuwa gare ni ya ku mutane ana annabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib ni annabi ne ba ƙarya ba ni ne da ga abdul muttalib ku zo nan amma mutane da yawa hankalinsu ya tashi sai daga baya Allah subhanahu ta'ala ya saukar da irin wannan taimako da ya saukar a badaru sannan sai aka sake haduwa aka hadu sannan sai aka fuskanci tawaga da ayarin kasare kuma aka murkushe su ashe har kullun kaga akan mai da al'amari ne zuwa ga Allah subhanahu ta'ala kamar yadda yake wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla fattaqullaha la'allakum tashkurun Allah ya taimake ku a badaru a lokacin kuna kasantattu sannan ba ku da yawa ku gode ma Allah ku ji tsoronsa ko tsoron Allah zai sa ku gode masa subhanahu wa ta'ala na إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق منهم كل بنان الله سبحانه وتعالى يتي إذ كأمت ونلوك تيد يوحي ربك إلى الملائكة ألوك تند مهدتك سبحانه وتعالى yayi wa mala'iku wahayi an nema cewa ni ina tare da ku to da zafi ne ko ku a'a da ilimi anni ma'akum ina tare da ku da zatin sa subhanahu wa kuku da ilimin sa za mu fayyace gaba kaɗan fasabbitul ladina amanu ku tabbatar da waɗanda suka yi imani ko dai ku zo ku cika su ya zanto sun yi yawa ko kuma a'a ku taimake su wurin yaƙan maƙiyansu sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'a da sannu zan jefa tsoro cikin zuciyar waɗanda suka kafirce da Allah subhanahu wata'ala fadribu fawqa al'anaq ku yi duka a saman wuya wadribu minhum kulla bana sannan ku yi duka a dukkanin yan yatsu Allah subhanahu ta'ala shine yake koya musulmai yaki wa idza laqitum fa idza laqitum alladhina kafaru fa darba riqab hatta idza askhantumuhum fashuddu alwasaq fa imma mannan ba'd wa imma fidaa a don haka in kuka haɗu da su ku yi duka a saman wuya kaga idan jijiyar wuya ta tsinke ta ina ne kai zai tsaya har ya kalli wanda zai faɗa da shi wannan ita ce hikimar da su aka ce a doki waya ko kuma a'a wa zuribu minhum kullu banan ku doki dukkanin wani dan yatsa yan yatsun nan da su ne ake iya rike makami a fuskanci maki to in ya zanto babu su hannun ba shi da amfani domin hannun nan gaba daya amfaninsa kawai iyanan ne idan aka ce babu nan wato ainihin wuyar hannu kenan ko babu wuyan hannu hannun in za a baka da shi bai da amfani saboda waɗannan yatsun da su ne ake kama abu da su ne ake ɗauka da su ake matsa sai ƙur'ani ce to ka ki wuya jijiyar ta tsinke ko kuma a'a ka katse yatsun gaba ɗaya in ka katse yatsun yanzu ko gudu za ka yi ba za ka samu dama ba saboda yatsun nan da kake ga kana ɗibo iska su suke iya ƙara maka gudu amma aka ce babu su gudun ma ba zai nisa ba muna fahimta a don haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wato ainihin da sannu zan yi jifa abinda zan jefa tsoro cikin zukatan waɗanda suka kafirta ku yi duka a saman wuya sannan ku yi duka dukkanin 'yan yatsu yana daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin ababe guda biyar ya taimaki annabi da jefa tsoro a cikin zukatan makiya kafin annabi ya je garin da yaƙi da kimanin wata ɗaya ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli an bani ababe guda biyar ba a bai wani annabi iri na gabanin na irin su ba na farko sune nusirtu bi masira ta sha wato an taimake ni da jefa tsoro a cikin zukatan makiyana gabanin ma in je garin da wata daya shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya nanata wannan aya a cikin Ali Imran sanulqi fi qulubil ladina kafaru ar-ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa ma'wahum an-nar wa bi'sa maswa adh-dhalimin da sannu zan jefa tsoro cikin zukatan waɗanda suka kafirce da Allah subhanahu wata'ala annabi Allah subhanahu wata'ala ya ba shi irin wannan sannan idan muka koma abin da ya shafi ma'ayya kasantuwar Allah tare da bawa irin waɗannan ayoyi da yawa suna na cikin alkur'ani misali in ka ɗauki kisan annabi Musa annabi Musa a lokacin da ya tafi sai mutanensa suna cewa inna la mudrakun ga sunan ga sunan haƙiƙa an rufe mu qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi lallai tare da ni akwai mahalicina da sannu zai buɗa mani hanya zai ɗaura ni akan tafarki sannan idan ka koma can kuma inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun lallai Allah subhanahu wata'ala yana tare da waɗanda suka ji tsoronsa sannan kuma yana tare da waɗanda suka kyautata aiki sannan can kuma yana cewa wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna allaha ma'a sabirin lalle Allah subhanahu wata'ala yana tare da masu hakuri can kuma ƙasa in ka koma alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا duk inda suke su yakin magana Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da su a don haka wanda bai san qur'ani ba ko kuma wanda ya bi son zuciyarsa sai ce maka wato Allah yana tare da kai a ko'ina ba kuma haka bane saboda ayoyi da yawa sun tabbata hadisai sun inganta waɗanda suke nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana sama ga fir'auna kafiri ma ya gane haka ga fir'auna yana cewa ya hama nubni sarhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa asfari'a ila ilahi Musa wa inni la kadhiba fir'auna babu wanda ya kai fir'auna kafirci amma shi kanshi ya san cewa Allah subhanahu ta'ala yana sama don ya ce gina mani tsauni ko bene ni zan hau can saman leƙa ga inda Allah yake ai kaga bai ce kasa ba ashe shi da kanshi ya gane cewa Allah subhanahu ta'ala yana sama ashe kenan kaga ma'iyya in an ce Allah yana tare da mutum ko bawa ko wasu al'umma to ma'iyya guda biyu ne a cikin akwai ma'iyya khaffa akwai ma'ayya amma wato Allah yakan kasance tare da mutane gaba ɗaya da saninsa da iliminsa ita ce ma'ayya amma sannan akwai ma'ayya khassa kasantuwar Allah da wasu ƙungiyar mutane ke bantattu wannan kuma yakan kasance shine da taimakonsa shine wallahu ma'as sabiri Allah yana tare da masu haƙuri da taimakonsa inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun da taimakonsa sannan wannan aya idan kana so ka gane fassaranta zaka ji ne a bakin malamai malaman kuma ba su bane ba kowa bane su ne sahabbai radiyallahu an an tambayi abdullahi ibn abbas radiyallahu an an tambayi sufyan al-thawri radiyallahu an aka ce menene ake nufi da wannan illa huwa ma'ahum yace bi ilmihi da saninsa ka san ko duk masanin qur'ani na duniya ba a taba yin ibnu abbas ba bayan shi kuma ba za a yi irin ibnu abbas ba radiyallahu anhu to shi aka yi fasara aya sannan imamu ahlul hadith ahmad bin hanbal rahmatullahi alai shi ma abin da ya fassara ayan ki ne yace bi ilmihi Allah yana tare da mutane da iliminsa saboda ayoyi da muka yi bayani da dama mun karanto a cikin karatun mu na al-aqidatu sahawiyya da kuma al-aqidatu al-wasitiyya dukka gaba daya sun nuna cewa Allah subhanahu wata'ala yana sama kadan daga cikin ta'arujul mala'ikatu wal ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 in an araja ya hau ta'arujul mala'ika mala'iku suna hawa zuwa wurinsa sun hau daga ina zuwa ina zuwa sama ashe kaga za su jefa da mulki nan ne sama sannan ilaihi gare shi shi Allah yas'adul kalimu tayyibu kyawawan maganganu wurinsa suke hawa su hau daga ina ƙasa wurin bayi sannan su tashi zuwa ina ya nuna yana ina ne yana sama ko arne ma arne ma wanda ba musulmi ya san haka saboda irin alamar da suke ta cross ka an ya taba hagunsa ya taba dama ƙarshe kuma ina yake nuna kenan ma'anan mai don haka in ka ji an ce home ma'anansa da iliminsa in kuma ka ji ana maganar muminai ne to yana nan tare da su da taimakonsa haka sahabbai suka fassara aya muna fahimta yi gashi kuma nuasa amanatan min wa yunazzilu 'alaykum min as-sama'i ma'a liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijza ash-shaytan وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ما لميتم كي رانا ولم معنا وصفوق الأعناق إن أنت على العنق معنا شوية shinto ma'anansa kai kenan ake nufi koko a'a wuyan ake nufi malamai kamar su ikrima radiyallahu an yace da ake nufi da ana ma'anansa ru'us kawuna ake nufi a tsara saboda Allah ya ce a can ƙasa fa idza laqitum alladhina kafaru fa darba ar-riqab fa darba riqab in an ce a riqab ma'anansa wuya don haka wuya ake nufin a doka sannan akwai Rabi' bun Anas radiyallahu an ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kana nasu nasu arifu na al-mala'ikati min qataluhum yau ma badirin bezor fawqa fau wato mun kasance mukan iya gane waɗanda mala'iku suka kashe daga waɗanda mutane suka kashe saboda waɗanda mala'iku suka kashe kana ganin wannan doka suke bi sukan sari wuya sannan su sari su gutsura hannu don haka duk wanda aka gansa da gutsurarren yatsu da kuma duka aka kai tsaye an san cewa wannan aiki ne na mala'iku alaihi wasallatu wassalam saboda idan mutum ne zaka yaƙa kai da shi inda Allah ya datar da kai ka nan ne zaka sara ba lallai bane zama ka sari wuya ko kuma ka sari yatsu amma duk wanda aka ganshi da sara aka ya zanto an ganshi da yatsu sun gutsire to wannan aiki ne na mala'iku alaihi wasallatu wassalam muna fahimta to Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa zalika bi annahum zalika bi annahum shaqqu wa rasulahu wa man yushaqiq Allah wa rasulahu fa inna Allah shadidul 'iqab Allah subhanahu wa ta'ala yake zalika abinda yasa aka yi musu haka domin alkawari ne na Allah subhanahu wa ta'ala dama ya ce ka yi haƙuri fasayaktika humullah da sannu Allah zai ƙare maka waɗannan mushrikan gaba ɗaya bayan an kammala da su ya ce inna kafainakal mustabi'in waɗanda suke yi maka izgilanci mun riga mun karkare su sannan kuma ya masa bushara ya ce fallahu khairun hafiza Allah shine mafi alkhairin matsara a wata ƙira'an hibba mafi alkhairin masu tsaro a don haka zai baka kariya ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don ya ce wallahu ya'simuka minan nas Allah zai kare ka daga mutane ya ayyuhal ladina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaykum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullah lallai Allah subhanahu wa ta'ala ki kutuna ni'ima ta Allah da ya saukan muku ko muminai a lokacin da mutane suka yi kokarin karkare ku sai Allah ya ɗaura ku a kansu ya zanto kun yi nasara a kansu don haka ku ji tsoron Allah sannan ga Allah bayi masu dogaro ya kamata su dogara to abin da yasa aka kashe waɗannan mutane an kashe mutum saba'in daga cikin mushrikai an kama mutum saba'in Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zalika bi annahum shaqqu Allah wa rasula abin da yasa aka yi musu haka domin su sun saba ma Allah sun rabi da Allah subhanahu wa ta'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan aka ce shaqqa ya raba zaka ce shakka ya shaqqu shaƙan rabawa inshiqaq wato kakkecewa idan sama'un shaqqat idan sama ta kakkece zalika bi annahum shaqqullah sun rabu da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa laraba suke cewa inna fulanan shaqqa asa ta'a lallai wane ya raba ainihin sanda ta da'a bi ma'ana ya bauɗe ya bijire a cikin nisa'i kuma yake cewa wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla don mutumin da ya raba kansa da Allah subhanahu wa ta'ala ya iya bi umurninsa ya ƙi bin umurnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ya rabu da kansa da muminai to nuwallihi ma tawalla za mu jibinta masa abin da ya zaba ma kansa a don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu haka ne domin sun rabu da shi sun ƙi min umarninsa wa man yushaqiqi Allah wa rasula don mutumin da ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ya saba wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa inna Allah shadidul iqab lallai Allah mai tsananin kamu ne kamar yadda ya kama waɗannan manyan kafirai haka zai kama shi zalikum zalikum faruquhu wa anna lil kafirin azaban zalikum hakan nan dai ku kafiran nan fazuquhu ku dandani azaba ta wutar yaƙi tun a nan duniya wa anna lil kafirin azaban nawa. sannan azaba ta wuta mai raɗaɗi ta tabbata ga kafirai ran alkiyama Allah subhanahu wata'ala ya kira wannan rana yawmal furqan wato ranan tantancewa ranan tsaje gaskiya da kuma ƙarya domin ba za ka iya sauwarawa ba a ce adadi 'yan kaɗan su zo su yi galaba akan adadi da yawa mutanen da ba su shirya ba ba su fito don yakin ba ba yakin ya fito da su ba ba yarjejeniyar su bane su yakin a wajen garin su ba amma Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yake cewa qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار akwai ayoyi a tsakankanin ƙungiyoyi guda biyu wannan ƙungiya tana yaƙi ne domin addini ya ci gaba tana yi ne domin Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da su waɗannan kuma suna yaƙi ne saboda hanyar ɗagoto alladina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifa waɗanda suka yi imani suna yi don Allah subhanahu ta'ala waɗanda kuma a'a ba don Allah suka yi ba wato suna yi ne domin ɗagutu Allah ce ku yaƙi waliyan shaidani lallai kai da shaidani ya kasance wani abu ne mai rauni yana daga cikin darasin da za mu karanta babu wani mutum wanda ya yi wa addinin nan izgilanci face Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya murƙushe shi ranar badaru sai abu lahab abu lahab shi kuma bai fita yakin ba amma sai Allah ya jefa mashi kanzuwa a cikin jikinsa ya ma mutu babu wanda ya san ya mutu sai da wari ya ishi mutane aka ce me ya faru sannan aka leƙa aka ga abu lahab ne ya mutu sannan suka dinga jifan shi da dutse yana murginawa a wani ƙaunin suka samu sanda kowa bakin shi a saboda tsananin wari suna tura shi har sai da suka rufe shi kaga ƙarshe bai yi kyau ba a don haka daga cikin mutanen da suka tozarta annabi lokacin da'awa tana sabuwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai uqba ibn abi mu'ayth wannan uqba fatima radiyallahu anha lokacin tana shekara bakwai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo yana sallah ya yi ainihin sujjada ya ɗauko salajiyar zurin mahaifar raƙuma ya ɗaura a bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai ishe shi ba ya take wuyan annabi sai da idanunsa suka fito sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin su suke da karfi su suke da mulki su suke da faɗa babu wanda ya isa ya ce wani abu a cikin garin makka sai iyarsa yar karama ita ce ta ga abin da ake wa mahaifinta sannan ta zo ta ɗauke wannan mahaifar raƙumin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutum na biyu wanda shi ma ya ba da lokacinsa da dukiyarsa da ƙarfinsa da mutanensa shine annabi bin haris don ya kasance yakan kalli annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wai in cin wannan magana ta ka gaskiya ne ka zo mana da azaba mana shine aya ta sauka sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi' للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارف wai mai tambaya yana tambayan ka game da azaba mai sauka to idan azabar ta sauka babu wanda zai tunkuɗe ma kafiri irin ta alal kafiri na ya yasi wato azabar ba ta da sauki akan kafiri a don haka bayan an yi yaƙi sai aka kama su cikin fursunonin yaƙi da shi annadur bin Aris da yake roƙon azaba da sauka da kuma Uqbatu ibn Abi Mu'ayth wanda shi dinnan ya sanya ma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mahaifar raƙuma a baya sai aka kama su bayan an rankaya ana ta tafiya an tafi wani wuri ana kiran shi Safra Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ina nazarun al-Harith aka ce gashi aka tafi shi ina Uqbatu ibn Abi Mu'ayth aka ce gashi aka tashe shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ina asim bin sabit yace gani ya rasulullah cikin musulmai kenan yace ina ali ibn abi talib radiyallahu anhum yace ya rasulullah gani yace to kai da kiwiyan wannan ka aika da shi lahira matayen shi su zanto gauraye ƴaƴayen shi su yi maraki tarihi ambace shi kai kuma asin kai ma aika da wannan lahira uwarki ta haifi wani domin ilan nari fal yazhab wa man kana mislahu ala ayyi shay'in fatana minhu na amma ka duba ainihin kafirci irin na kafiri na bin al-haris sai ce to ya kai muhammad ka a kashe ni faman lissabiya ƴaƴana wa zai rike annabi ce linna wuta ne za ta rike su aka kashe su bayan an kashe su a wannan wuri da ake cewa safra annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace na gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mani irin wannan rana wallahi alladhi la ilaha ghairuhu ban taba sanin makiyin Allah ba mai kin manzon Allah mai cutar da masu bin manzon Allah irin ka ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashe kenan kun ga akwai mawkif akwai matsaya waɗanda akan iya yin afuwa akwai matsayin kuma da ba na magana afuwa ba sai daga baya iyasta ta zo tana kokawa a cikin wasu baitota take cewa ya rasulullah ma dar wato da ba za ka cutu ba idan da laumananta wa rubbama inda ka ba da shi ka ce kai masa afuwa ai ba wani abu bane wanda zai cuce ka domin yanzu ka riga ka girma ka zama babba yanzu da mai so da mai ido da sai ya rika annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa da ta rera waɗannan waƙoƙa kafin a kashe shi da mun yi masa afuwa amma ya cutar da musulunci kwarai da shi da abdullahi ibn sa'ad ibn abi sa'ad wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da aka ci garin makka da yaƙi ya ba da sunayen wasu mutane da akwai akhtar ibn abdul uzza wanda shi kuma abin da yake shi kuma ya samu ainihin 'yan mata ne kyawawa sai ya koya musu waka suna zagin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna zagin sahabbai annabi yace duk idan aka gansu maitan wa hayya duk wanda aka gani a raye a mace jininsa ya halatta a zo sai ji abdullahi ibn sa'ad ibn abi sa'ad radiyallahu an yayi maza ya gudu ya tafi wurin usman ibn affan radiyallahu anhuma saboda wato ainihin ya san matsayin Usmanu a wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Usmanu ya zo da shi yace ya Rasulullah ga Abdullahi ibn Sa'ad ya zo yana neman kai masa afuwa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai tanka ba ya miƙa hannu Annabi bai baki ba ya sake magana Usmanu radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai bashi ba na uku ne sai ya miƙa hannu sai ya kan kanshi na ƙasa bayan sun tafi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wai cin cikin ku mutanen madina ba wani mutum naji ya yi ba kancan cewa idan Allah ya haɗa shi da sa'ad ibn abdullahi ibn abisar zai aika da shi lahira ba menene ya yasa baka cika wannan alwashi naka da kai ba ai ba komai yasa na yi jinkiri ba abin da yasa na yi jinkiri na so a ce ka in masa ka ta san masa idan ya zanto ka aika da shi lahira daga baya kuma shi kenan abin da zai faru sai faru sai ya rasulullahi ban gane yaran ba halla au ma cikin me yasa baka daga mani gira ba yace a ai ma kana lin nabiyin an yakuna lahu kha'ina bai yuwa ga annabin Allah ya ce na ha'inci da idanu amma ya kamata a matsayin ku na ɗalibai ni malam ku fahimci ainihin isharata don haka akwai abin da ake bari akwai abin da ba a bari kuma shi babba ba ke yake cewa a yi ba sai dai in an yi din ya zai ba da haƙuri malamai kuna fahimta zalikum fazuquhu hakan nan ku ɗanɗani azabar yaƙi tun daga duniya wa anna lil kafirina azaban nar sannan kuma lallai azaba ta wuta mai raɗaɗi ta tabbata ga kafirar alkiyam ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum alladhina kafaru fa idza laqitum الذين kafaru fa فلا subhanahu wa ta'ala yana kira kira mai kwankwasa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani idza laqitumul ladina kafaru idan kuka haɗu da waɗanda suka kafirce zahfan a tare wato a ture suna da yawa falatu walluhumul adbar kar ku yadda ku ba su baya idan an ce zahafa yayi rarrafe wato saboda tsananin yawan su sai kaga kaman ko sanda suke ko rarrafe ko suna rarrafawa a don haka in kuka haɗu da waɗanda suka kafirce komin yawan su komin curan su da haɗewa falatu walluhumul adba kar ku ba su baya ku yi koyi da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lahumun nas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 hadisin abi huraira radiyallahu an ba da baya a wurin yaƙi yana ɗaya daga cikin manya-manyan kaba'ira a musulunci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ijtanibu as-sab'a al-mubiqat ku ji tsoro ku nisanci manyan zunubai guda bakwai na farkon su yace al-ishraku billah wato ainihin shirka da Allah wa sihru da kuma yin sihiri wa qatlun nafs da kashe rai wa aklu malil yatim da cin dukiyar maraya wa aklu arriba da kuma cin riba wa tawalli yawmaz da kuma gudu wato ranan yaki an zo an haɗu kawai ka juya da gudu ka bada baya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk wanda ya ɗayan waɗannan laifuffuka guda bakwai ya faɗa cikin manyan laifuka waɗanda ka bayar a don haka in kun haɗu da su komin yawan su kada ku ba su baya wa man yuwallihim ومن يولهم يومئذ دبره إلا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة وبئس المصير ya ce wa يتي ومن يوليهم يومئذ dubrahu. kada wani mutum ya kuskure ya juya bayansa a wannan yini illa mutaharrifan liqitalin idan ba mutumin da zai ja sannan ya fada cikin yaƙi ba irin abin da ainihin hausawa ke cewa ja da baya ba tsoro ba ne in jira shirin yaƙi ne to idan ba irin shi za ka yi ba kai ka fada cikin laifi kuma ka fada cikin fushin Allah subhanahu wataala wa man yuwallihim yawma idhin duburahu kada wani mutum daga cikin ku ya juya bayansa a wannan yini na yaƙi wanda za a haɗu da makiya illa mutaharrifan liqital idan ba mutumin da zai ja sannan ya fada wa makiya ba aw mutahayyizan ila fi'a ko kuma mutumin da zai karkata ya fada cikin wata kungiya domin ya taimake su a fada ma makiya in ko ba haka ba ba a bai faɗa min Allah don mutumin da ya juya ya kece ya cika ma wandansa iska ya rare hakika ya dawo da wani fushi daga Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'awahu jahannam makomarsa kuma wuta ce wa bi'sal masir tar da wannan mummunan makoma man anan wato tana iya ɗaukan shartiyya sai ya zanto yuwalli ne fi'lu shart sannan faqad ba'a alfa'u sai ta zama a fi jawabi shar sannan tana iya ta ɗauki ma'anan shartiyya mutadamminatun ma'ana istifham wato ga ta dai sharadi ce amma abinda take amfanarwa wato tambaya kenan zaka iya fassarawa kamar yadda malamai suka fassara da fuskoki guda biyu wa man yuwallihim yawma idin babu wanda zai ba da baya ko kuma wane ne a wannan yinin wanda zai ba da baya illa mutaharrifan in dai ba mutumin da zai ja sannan ya ta sama makiya ba kaga anan ta zama sharfiya kenan wa man yuwallihim duk wanda ya ba su baya in ba waɗannan mutane guda biyu ba in ka fassara ta akan sharfiya duk wanda ya ba su baya a wannan yinin idan ba mutane guda biyu ba wanda zai ja ya fada wa makiya ko kuma a wanda zai karkata zuwa ga ainihin wata kungiya amma kuma idan ka dauke shi akan istifham sai ya zanto wa man yuwallihim yawma idin wane ne zai fada musu ko ko zai da baya a wannan yinin illa mutaharrifan lakitalin idan ba mutumin da ya ja sannan ya fada ba amma dauke ta a matsayin shartiyya yafi saboda ɗin wato majzumun ne bi hasi har abin nan bi hasi liya domin fi'ili ne mu'talli da ko mu'talli ne to in ya zama na cewa sharadi ya shige sa wato galibi akan share ainihin ko kuma dole ne ma a share ainihin abin nan ya din nan don idan da shi abin nan istifamiyya ta ce wa man yuwallihim a tabbatar da ya'u amma kuma kasantuwan shartiyya yadda muka ce ba zai hana wato ta ɗauki ainihin ma'ana na istifamiya ba kenan umuman abin da muke so a fahimta gudu a wurin yaƙi al'amari ne wanda yake yana daga cikin manyan kaba'ira ya tabbata a cikin musnad imamu ahmad bin hanbal cikin abin da zakariya bin adi ya rawaito abul musanna al-abadi ya ce ji da kunnuwa na. bashiru ibn ba'bas radiyallahu anhum yana faɗa ya ce na zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya rasulullah na zo in yi maka mubaya'a akan zan shiga musulunci ni dai zan iya ainihin cewa la ilaha illallah zan iya yin azumi ya rasulullah zan iya zuwa hajji amma fa akwai sharɗa guda biyu wanda ni zan shiga musuluncin nan ba zan iya yi ba annabi ya tambaye shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menene waɗannan ababe yace ka gani dai ba zan iya ba da sadaka ba saboda dukiyar mu gaba ɗaya duk ta dangin mu ne ni ne kusan wanda aka ɗaura ya tafiyar da wannan dukiya a don haka ba zan iya ɗaukan wannan dukiya in bada ba abu na biyu kuma ba zan iya jihadi ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya to fa islam ko ko fa bima dukhulul janna in ka ce ba za ka bada dukiyarka ba ba za ka bada rayuwarka ba to ta ina ne mana aiki za ka yi ka shiga aljanna bayan Allah yana cewa in firu khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah can kuma yana cewa inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم بايع ألا سوى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم idan ka ce kai din nan ba za ka yi jihadi ba ba za ka ba da dukiyarka ba me kenan za ka yi ka shiga aljanna sai bashir yake cewa radiyallahu an bashir ibn ma'ab yake to ya rasulullahi yanzu na yi maka mubaya'a dukkanin su zan yi sadakar zan bayar jihadin ba zan yi dama abin da ya kafa hujja da jiya yana tsoron kada a tafi jihadi ya fanfara ya gudu kuma an ce duk mutumin da ya gudu wurin jihadi ya faɗo da fishin Allah subhanahu wataala yace to shikenan yanzu zan yi sannan ya tabbata a cikin tabarani bilal ibn yasar ibn yazid entaccen bawan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa don irin laifin da mutum ya aikata idan yake astaghfirullah alladhi la ilaha illa hu wa atubu ilai ina neman gafarar Allah subhanahu wa ta'ala wanda babu wani abin bauta da gaskiya sai shi to in dai ya faɗi wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace an yafe masa ko da ko gudu ne a wurin yaki sannan sai malamai suka saba aka ce gudun nan a wurin yaƙi haramun ne akan sahabbai domin ayar ta sauka ne a wajen kuma da su ake magana in ji ƙaunin wasu malamai wasu haramun ne su kaɗai wato su gudu a wurin yaƙi wasu kuma suka ce a'a ayar wa in kana ta sauka ne a badaru amma ana magana ne da mutanen madina domin su sun ɗauki alkawari ala sam'i wa ta'a fil manshati wal makra sun yi alkawari za su yi da'a da ji da biyayya cikin jin daɗi da kuma cikin kunci wasu kuma suka ce a'a wato ayar tana magana da ahlu badr ne su ne gudu wurin yaƙi ya haramta a kansu abdullahi ibn mubarak yake cewa radiyallahu an Allah subhanahu wa ta'ala a farkon fari da ya wajabta wuta ga duk mutumin da ya gudu ranar badaru domin shine yaƙi na farko da aka fara yi a musulunci amma sai Allah subhanahu ta'ala ya sawwaka ranar uhudu yake cewa innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innama tazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad Allahu anhum inna Allaha ghafurun halim sai kuma Allah ya sake sawwakawa a cikin Hunain yake cewa wa yawma Hunainin in ajabatkum kasratukum falam tughni عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين إن كوما قبك سيتي ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء a don haka a ranar badaru an kautata ranar ohudu aka sawwaka ranar ainihin unai aka sake sawwakawa sannan ibnu kasir ke cewa to umuman dai ko da dai ayan tana magana da sahabbai ne ko dai ma da mutanen madina ko kuma a'a da ahlu badar to al'ibra bi umumin lafzi la bi khususi saba yanzu idan da yaƙi zai faru wani mutum ya ɗauki na kare ko na zomo ya cika ma wandansa iska shi ma ya faɗi da fushin Allah kenan ayar da su ta yi magana amma hukuncin mu ma mun shiga cikinsa muna fahimta kenan ayar ta yi magana da su amma yau da wani mutum zai rare ya gudu a lokacin yaƙi na tsakanin musulmai da kuma kafirai to wannan shi ma ya dawo da wani fishi daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma makomarsa cikin wuta ne sannan kuma yana da azaba mai tarin raɗaɗi matuƙar bai tuba ba to za mu dasa aya anan an ce da ni lokaci ya yayi idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe za mu tashi kan aya ta goma sha bakwai falam taqtuluhum walakin Allah akwai tambayoyi da aka aiko da su kamar haka wato wannan yana cewa assalamu wa rahmatullahi Allah ya saka wa malam da alkhairi don Allah malam menene ingancin riwayar da ta ce sayyidina Umar ya sa an kashe Sa'ad ibn Ubada a lokacin da ya ƙi mubaya'a ga Abubakar kuma ya bar garin Madina a lokacin don Allah malam menene ingancin haka dai to 'yan shi'a su ne suke waɗannan maganganu amma gaskiyar magana sa'ad ibn ubada bai yi mubaya'a ba radiyallahu an har ya zanto lokacin abubakar sai suka haɗu da umar radiyallahu an sai yake cewa da umar lallai inna akhaka ahabbu ilaina mink lallai kai dan uwanka ya fi soyuwa a wurin mu fiye da kai sai umar yake to idan duk mutumin da ya ga abin bai yi masa ba ya tahawwal sai ya yi tafiyarsa don haka sai ya bar garin madina ya koma ƙasar sham kamar yadda asma'i ya hakaito sai ya rasu a wani wuri da ake cewa hauran amma duk mutumin da ya ce maka waya umar ya sa an kashe sa'ad ibn ubada radiyallahu anhuma wannan makaryaci ne makiyin Allah kuma yan shi'a su ne suke da wannan magana abu na biyu ta yaya Umar zai sa a kashe dan uwan shi mumini bayan Sa'ad ibn Ubada din nan ya halacci badru radiyallahu anhu Umar din nan ya karanci ayar da take cewa wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha alayhi wa عليه wa aadda lahu azaban azima don mutumin da ya kashe mumini da ganga Allah ya la'ance shi ya yi fushi da shi ya tattalan masa azaba mai tsananin girma Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma yace duk mutumin da ya kashe mumini da gangan koda ya tuba dan wuta ne da ya tafi akai kenan to ta yaya Umar zai sa a kashe shi radiyallahu an abu na farko kenan abu na biyu ko na uku Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu to ai shi ma sai da ya wata shida bai yi mubaya'a ga Abubakar ba sai da ya wata shida bai yi mubaya'a ba daga baya sai ya zo ya yi mubaya'a ya ce to ya yarda ya bi to abin da muke so mu faɗa a nan idan ya zama na cewa mubaya'an nan da musulmai suka yi ma abubakar haka take gaskiya ce to shi aliyu mai ya jinkirtar da shi wata shida bai mubaya ba ɗaya kenan abu na biyu idan ko ya zo ya yi mubaya'an ya ce ya yarda to ƙin yin mubaya'an a farko da ya yi kuskure ne ya yi duk babu ta inda zai fita in yin sa kuskure ne sannan jinkirin da yayi kuskure ne amma kuma Umar ai bai sa a kashe shi ba kuma ku a wurin ku yan Shi'a ai kuna cewa gaban da take tsakanin Aliyu da Umar radiyallahu an ta bi wacce take tsakanin Sa'ad bin Ubada da ainihin Umar to me yasa ga makiyinsa ku a wurin ku bai sa an kashe shi ba don da fa kasantuwa Umar dinna radiyallahu an ya fa aure iyar Aliyu radiyallahu anhuma Ummu Kulthum amma yan shi'a suna tafi akan cewa suna da tsananin gaba da ƙiyayya to ai shi ya fi cancanta a ce an kashe ba wani ba don haka ka yi watsi da wannan magana malam ba gaskiya ba ce wannan magana ce ta 'yan shi'a kuma ina son in jawo hankalin 'yan uwa ahlus sunna galibin riwayoyin nan da kuke ji ana kawowa lutf ibn yahya abu mihnab duk kusan tarihe-tarihen nan shi ne ya kawo su kuma shi ɗan shi'a ne kamar yadda a imma suka faɗa khabe na gidi ɗan shi'a ne na ƙarshe na gidi to don haka kana tunanin wai zai adalci don haka shi ya haɗa waɗannan abubuwa ya kawo ya ce an yi kaza an soki wannan an yi kaza kamar yin abin da ya fara a iraq saddam ahlus sunna ne sai su nuro almaliki yan shi'a ne na gidi aka zo aka yi yaƙi aka yi abin da za a yi to kana tsammanin wai mutumin da kai faɗa da shi kuma shi ne ya zanto zai yi maka alƙalanci kana tunanin zai maka adalci faɗa fa muke da kai ba a ga maciji sai Allah ya baka dama sai ka zama kai ne alƙali ni an kawo ni kotu zan shari'a kai kana tunanin kai a matsayinka na alƙali dama can ina waje muna faɗa bare na zo gaban ka za a adalci to irin abin da ya faru kenan lotu mun yahaya duk kusan riwayoyin nan shine yake kawo su dan haka jama'a sai ayi hattara sai wannan mai tambaya yake cewa assalamu alaikum Allah ya saka malam da alkhairi malam ni ne na bar shi'a bayan na bari sai wata yar shi'a da muka saba yin muta'a ta kawo min yara guda uku waina wani <laughs> kabbara za ku yi mun je asibiti an tabbatar da guda biyu na wani saboda dna da aka yi kusan kwayan halitta an yi ni kuma da na ji haka sai na gudun mata wallahi yanzu haka tana nema na ta haɗa ni da yaran kuma wallahi ba na son ganin yara ya zan yi malam to shi yasa muke ce muku shi a ba addini ba ne shine abinda Allah yake cewa استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا تنقم هيك وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم شيني أبن ليكي فالوقت وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فلا تلوموني ولوموا ما أنا بمشرككم وما أنتم shine abin da ya faru to wallahi mala abin da za mu ce da kai ka yi haƙuri ka ansa saboda dna ya tabbatar da naka ne kaga da aure kai ya za ka guji 'ya'yanka ita kuma yanzu ka batta da ɗori ɗahi ne to in an bar yaran za su salwanta amma tun da abu ya bincika naka ne ka an sa ka yi haƙuri ni kuma bayan haka sai ka zo mu haɗu za mu tattauna za mu dasa aya a nan abinda muka karanta daidai Allah ka ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iya wa Allah ka huwace mana Allah ka yanta wuyan mu a cikin wannan wata Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin muminai ya Allah wannan fitina da ke faruwa a wannan ƙasa ka san masu yi ka shirye su idan za su shiryu idan ba za su shiryu ba Allah ka yi musu abin da ya dace da su wannan shugaba mu Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi tsawancin kwana Allah ka taimake shi akan yin daidai ya Allah ka haɗa shi da mashawarta na gari don mutumin da yake ma wannan gwamnati zagon ƙasa in zai gane Allah ka shirye shi idan ba zai gane ba Allah ka jefa shi cikin halin da ya jefa mutane waɗannan 'yan Niger Delta NDA da muke cewa Niger Delta Avengers ya Allah ka sani muna tawassuli da kyawawan ayyukanmu suna kawo hatsaniya a ƙasa ya Allah ka sa sai aje makamai sai sulhu da gwamnati idan za su shiryu Allah ka shirya mana su su daina ya Allah idan ba za su shiryu ba Allah ka karar da su yadda ka karar da adawa da samudawa ya Allah ka sauka musu da abin da ba za su iya matukar ba za su iya ba matukar ba za su daina ba ya Allah ka sauka musu da abin da zai fitine su Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid المجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين